Fadi. Arasa. Kadan fasara ba haka ka kamata na gauri. Daga inda aka taso? Oh, arasat ba, salarin daidai ne arasa da nake magana. A salarinta, salarin gidan, tsakar gidan, ko farfajiyar gidan. me farfajiya haraba haraba larabci ne ko cikin tsakar tsakar gida ba shine farfajiyar gidan ba to shine arasatuwa ko da fasara ne za a fasara na abin nan sai fara za sa sa farfajiya tsakar gida to tsakar garin aljanna ko tsakar gidan aljanna روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن سعيد يا تنبيت أن سعيد عن تربة الجنة فقال در مكتم بيضاء ايش وني چوري ني كمان غراسا فراسل من مسك من مسك خالص فقال رسول الله صدق يا جفتيا نغشي لا ايرين كودي كرسنه كودي بيهودين كن دغا تنبشي منين كذا كمان كسامو ɗalibin wata makaranta ne ce me ya kaza sai karan he maka ke kaza sai ka ce ka yi gaske ko ka tada ɗalibai a cikin masallaci irin ni nan kai daga ila karanta min fatiha sai dan da samin ita yake kai gaskiya haka take ba sai lalle dan da dabi ba sai lalle ba to kai wannan makaranta kake lokacin zan fara tambaya makarantar mu kaza makarantar mu kaza ya eh, gaskiya ne haka yake ko tambayan in tajawidi me ne izhari a daga ina kafin yake fita sai ga maka daidai yadda yake to haka annabi ya tambaye shi ba ya tambaye shi ne akan bai sani ba ba ya tambaye shi ne irin tambaya ta gwadawa sai ce masa ai darbakatu bayda min miskin khalisi ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي سلمة عن أسامة عن الجريري عن أبي نذرة أن ابن الصياد ابن صياد سأل النبي ننشي بي النبي عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص قال سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله وني متن يعظر ورن النبي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قد غلب على أصحابك اليوم an rinjayi sabon ka yau kala wa bi ayi in guli da me aka rinjaye su kala sa'alahumul yahudu ko o wannan sai aka ji hausa an kure sabon ka yau kala eh, sa'alahumul yahudu kam adadu khazanatin nari mutane nawa ne masu tsaron wuta a'a ba mutane ba masu tsaron wuta nawa ne mutane ne mala'iku ne dabbobi ne wanne iri ne kawai dai masu tsaron wuta nawa ne faƙalu lanadari hatta na biyana sai mun tambaya ta kaga wannan izza ce tunda su ba ta ƙage da duk kaga sun faɗa maka tabbas ne da kaga ba su faɗa maka ba abin ne to amma mutane mafi yawanci irin wannan mutum ne da zarar aka tambaye ka aka ce baka sani ba sai dinga ma dariya ashe ma baka sani ba nan muka tambaye shi kaza ce bai iya ba ita to bai yi muku kariya ba ban iya ba ba shi gidan ba daraja ce wannan tunda ainihin tirai din annabi ne sun tirenantu sun horu hatta da sa'ala nabiyana faqala rasulullahi ba qaumun su'ilu amma la ya'lamun faqalu hatta nas'ala nabiyana annabi yana tare da wannan magana ya fahimce shi yace a ah, na ba ya haza ayi ba qaum a jayi mutane da aka tambaye su abunda da ba su sani ba suka ce sai mun tambaye annabin mu wannan an rinjaye su kenan ba rinjaye su sun nuna ma daraja sun nuna sun ladabtu sun horo a a'da'ullahi sai dai ana gaya maka yahudu maƙiya Allah ne sa'alu nabiyahum sun tambayi manzonsu an yuriyahumullahu jaharatan ka duba ba ba a wani annabin ba annabin da aka aiko masu ɗan ƙabilarsu ta inda ainihin ba za ka so a ƙure ma ƙabila ba ba za ka so a ƙure ma malami ba ba za ka so sannan kuma ƙabilan ka ne nan ma ba za ka so ba sai dai don kana ba za ka so ba za ka yi ƙarya ba sai ce to an ba ka dubi yahudu za ka saka ci annabinsa nuna mana Allah sarar lan na laka ah, kana magana da Allah Allah ce ku kaza ku kaza bari ku kaza mun ji magana mun ji wane ne a ah, wannan wani abu ne ina ike mu dai ba za mu yarda da kai ba ka ce ifa tauhidi mu gan shi arina Allah jaharatan to wanda ya gaya wa annabi sa haka in ya zai gaya maka wani abin da ya kai ba za ka ba da za ka damu da wanda ya gina mai ƙwarai annabinsa ai kaga don ya zo ya yi haɗa ma mugunta za ka ce ba mamaki tsinan ne kake na nabiyahu an yi yariyahum Allahu jarata alayya bi illa. inji annabi ku zo min gasu ko kira min su ko kamin wa'annan makiya na Allah علي بأعداء الله عن تربة الجنة وإنها درمكة غرافة قاتل غرا كمان غرافة باين تفكس فلما جاءوه دسوكتو قالوا يا أبا القاسم التورين كذا سوكتو سنزو دكارفين سواتكين سكينان كين سوما سكريوما هاي تجرى تجرى دي لكن آه، جاءوا وقالوا يا أبا القاسم كم عدد خزنة النار نوع نے عدد ما سطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه سيدنا النبي مغنى دهنوسا با في <laughs> إذا النبي bari amsa ma a ba ku amsa gwanayi sai da hannayensa gaba ɗaya a dunkule sannan ya kawo ɗayan sai ya cire yatsa ɗaya kanka karanta gaban <laughs> ka ɓoye gaban ka sa yatsa kai nawa kenan ah wanda sha hudu shi zango ne ko wanda sha hudu Baba? <laughs> Allah ga wanda nake so ya ga wanda nake so ya fati a wurin sai dai Allah bai kada shi wai na bada masu da naji kamar masu hada su can na ce ya dunkula hannun ka ne so ya fada a ciki ya tara hannunsa duka ya sake miƙa su sai dai dan wannan ai in ke za ka samu බුද්ධදී අං හනවහ වදා කවදන්ති සකලම් ජේක තවද හියකට වෙයි ඒකන හේ හේ හේ කයි දුක සේකරසේ කවකට සේදක කයිදලිය හ්ම් ඌ දැන් දෝය බයි බයි දාලිය බකෝ ဘုလိုလက္ခဏာလက်ကြည့်ရတာရဏာယ sai sake tara hannayensa sai cire yatsa ɗaya ai kis a ta ashara wato amsan sananniya ce amsa har ma da yin takaban wani nau'in wani ta wani nau'in wasa to wannan waye bai san wannan ba haka haka kis a ta ashara saboda ka haka suke faƙala lahum rasulullahi sai manzan Allah ya ce musu to mun ji ما تربة الجنة تقوم ميك أسام الجنة تربايا ريرين الجنة منين شيء تربة الجنة منين بلبل دين الجنة فنظر بعضهم إلى بعض يوا فالحمد لله ثم النبي يرى بعضهم wa qalu suka kalli juna suka suka haɗu da ƙyar suka ce e, e, e, ya abul qasim wani gurasa ne kaman gurasa ne ya babban qasimu fa qala an-nabi al-khubzatu min ad ya gurasa ko buro ina daga cikin darmaka to su ma sai sun sha da وهو الخبز الصافي شيني بوينا كو غرافة تا تتا الذي يضرب لونه وند لونه سينا تن كركتا إلى صفرة تن فتي فتي وقول النادم مغان النادم هذا لحسن اللون وانا سبو دا كر لوني أشاره الى ما اسلفنا يا يعينون سدواد ابن الوقبة يا من وجه الجمع بين الرواية القائلة ان تربة الجنة من مسك وبين القائل دميشي ان تربتها در مكة بيضاء وحاصله ابن نكاكوي انها شبيهة بالدر مكة تيكما كما باعتبار اللون وانها مسك bi itibari ri ra'ihi kaga shi duk abu ɗaya in an kalle shi ta ƙanshi sai a ce masa miski in an kalle wajen kalansa sai a ce to darmakatu ne wajen kalan za ga abu guda ɗayan ce wannan ya sa masa suna wanda sai ga sunan na zama daban-daban Eh, wani zai ga sai sai kai wata mota ta kwansa mai akwata wani zai ce wata mota ta wancan kale ko da jin wancan wa fa na sama wani kuma sai zai ce wata mota ta faɗi ta kaga duk abu ɗaya ne illa fiyan in an kalle yadda kafan yi sama haka kwantsamewa to bakin ne yadda ke wajen wani ya kwantsame wancan kuma ta faɗi an da ta kwance kamar lami lafiya ta kwanta kowa da abin da ya kalla ya sa ta suna wa kaunu hasaba'uha zantowa rairayin yashin addaru addurru wal yaqutu wal lu'lu'u wa turabuha amma rairayin ciki ainihin min zafaran ومسك قد سبق بيانه في الأحاديث الصحيحة ثم قمت تعمل